magana karatu da kike ta tunani na lura da shi to zuwa na magana ba ta yin karatun ki ko rashin yin karatun ki ya dogara ne ga abin da mijin ki yadda idan mijin ki ya yadda ki karatu ki je ki abubuwa shi nan kuma in bai yadda ba shi nan. domin na gane da yawa matan da suke kokarin su karatu don su samu albashi ce aiki samu albashi to wannan albashin ba abin kaɗayi ba ne albashin da wacce take samu a kullum a ɗakin mijinta da ta bi ta ba mijin to ya fi wannan albashin da ake ke zuwa ta sa hannu ta karɓa duk wata na shekara guda biyu na kullum ya fi na shekara guda amma gani ya ne matan wasu ba ki je ki aikin miji na saka daya ya fi ki aikin gwamnati a biya ki dubu da yawa a wata wannan shi ne shawara ta wancan kuma a yi shawara da duk ya ta kare allah da wuce albarka ai ba mu gana abu gashi da ke abinci ta ba da la'ar shi albarka allah da rabu da sai abu na ki je ki duba cikin kwabata akwai kudi wanda musu tun a ciki jeito que é a verdade. Cara, gaskiya mutukar pode fazer wani yau karatu na ba gaskiya sai ya saboda ni mama nan yanzu kuna wani hausa gashi nan yanzu ta kusan gama karatu ta tana ta yi kullum ma yi magana da yake a kan wannan magana karatu kuma ni kai na an muka zauna ne da nake miki ke yi sai karatu mama na ina da

kwanciyar hankali rashin asiri ubangiji ya ba mu mahaifinki na da arziki ni kaina ina da arziki ke kanki kin da mallaki na kije yin gwamnati to me za ki tsawaya ma rayuwar ki sai kin je ofis duk magana da mahaifinki ke gaya miki da wanda ni nake gaya miki ba ki aji kin yi banza da mutum da muke miki mama mama ba haka bane mama ki ne kina cewa wani lokacin kuma amma lokacin ku kin gani wannan magana ba na so in sace ta ki je ki karɓo mun aikin da ki sauri ki da da kwalliya da kuma da eh, kayan ki me ki sanya kayan bacci ki kwanta ina ta hanzari ma lokaci ya kuri kai da aya ka so ka zo ka same ni kin kwanta mana kina eh, kin fara bacci <laughs> ina zuwa barin kintsa ka wai kai aminu ka manta alƙawari na da kai kafin shigo gidanka ba mai alkawari da kai za ka bari in ci gaba da makaranta na ba in ka aure ni har za ka wani zo wai wani yanzu saboda saboda magana alkawari shi kenan shi ne ya sa ki haka ya sa ki kika juye haka to bari gaya miki nan dinnan da kike gani nan dinnan nan ne jami'ar ki a nan za a miki jarabawa a nan za ki samu sakamako ba ko ina ba ba can inda za ki je ki haɗu da 'yan iska ba nan dinnan da kike eh nan inda kike kai dinnan nan to ka tambaye ni kuma ina rigan bacci na yake tana ina ina jiran mijin yake ai yake ka ganni a haka ko kullum in zaka shigo so dubu ni ma wannan ne rigan bacci na wannan shine kayan bacci na yawa saboda ni ma ko idan har ba za ka biya bukata ba a komar da ni makaranta ba a cikin alƙawari kai ma ko bukatun ka sai dai kaga suna biyuwa ai ko ba za ta yi ba ba za ta yi ba yanda na aure ki bisa so da kauna na biya sadaki a zo a ce za a min haka wannan ba tarbiyya ba ce maganar tarbiya ka kowa sanin da tarbiya ta ka san waye uwata ka san waye ubana ka san ya zira'an mutake ka san mu ka fito da tarbiyya alƙawari ce aka yi don a cika yawwa idan za a maida ni makaranta ba ni ma ake sabauta min rayuwa ba duk sauran mutane ƙawayena suna makaranta a kuma da ni makaranta kun ko ba za ka maida ni a bukatar ka sai dai ta biyu a magota to addini ya bai gaba a addini bai yadda ba da kike magana sai kin je kin yi boko bai yadda ba ai yadda ta ce ni kuma na ce ban yadda ba saboda ban ga amfaninsa ba zo kafin yi so kai yadda a kan amma saboda na shigo yanzu mu sa kafa musa kafa ba ku wani jikin ga ni ba ba yin mutanen bane fa da zan dauki irin wannan abu na aure ke ne bisa so da kauna ko ba ka ba magana ra'ayi na ne na da ke karatu ko kake amma magana na hakkin aure na tilas wajibi ke ne a kwanan hakki saboda ka sauran rayuwa zuwa ba za ci hakki daya na sani hakki daya in ci in koshi hakki daya na sani kuma makaranta sai na koma gidan bukata babu ita har ba zan koma je ce ɗa namiji shi zai miki dukkan abin da kike so to ba zai yi ba idan za ki mike ki tashi ki koma makaranta shi zai ba miki amma idan kika zauna a nan kika ce ke a nan za ki zauna ba ɗaya ba biyu kai wallahi yadda kika sanke shiga zuciya ta dangane yanayin neman ba dubu talatin ne kudin registration na kar ki so ki gaji yadda muka turza da shi a gidan nan saboda ya bani kudin registration in je in yi registration kuma makaranta ya ki ya bani ki yanzu ke tunani idan aka tashi aka daga kudin na misali aka mai da shi dubu tamanin ba maganan zuwa makaranta to ki koma gidan kuma na su biyan ki na so da dai can gari mijinka dai mijinka ne halin da ake ciki ba na so ina tona mishi asiri tsara mace mu binne tun da dai ni na san bai fi na ba ni kadan na ishe shi ni na ishe shi amma nan na gaya miki sarkan gwal kai zai sai min yawan alƙawari kullum in zai fita in tuna mai dawo in tuna mai tun na mai da abin ga har na ya fita daga ganna na daina ba. to tashi ki miki ki faso gari ki yanki fa ki koma makaranta samu aikin ki kina yi ba sai kin jira ya zo ya miki wani abu duk irin abun matan nan dai da ake yi don Allah duk da ina karban albashi na da ya bani in dai ba so yake takaita kai duk da ba haka ba da kaina zan yi in je in so to dubu talatin dan registration na kuma gidan gidanku a riyanku malam wato na samu da ya na mamaki hmm, wato na tunanin mata haka ne ni suka sa a cikin zuciyarsu kuma wani irin eh, tunani ko kuma kaucewar basira ne ke da musu haka ne to ke da Allah ya miki arziki an yi miki aure kina da kin samu mijinki na'am na'am me na ke na tunanin karatu wai sai tana ɗakin wannan da zai ce wai za ta ci gaba da karatu ko kuma kafin a aure a share biya ga mijin za ta ci gaba da wannan ba ne da karatun za a yi a matsayin karatu a ce karatu ne a sa na karatu wallahi babu matsala akwai nasara karatu aka yi don kasar rayuwa to bala'in sai an yi karatun ba don komai ba don a samu wannan takardar da ake samu wai a je a yi aiki ko a gwamnati ko a kamfani ko kuma wani wani wani tsari daban haka ne to to to wannan mm-hmm. shi ne tashin hankali to bari gaya maka duk wannan ba shi ne abin damuwa to wallahi wani wani na je sa wani aboki na na je sa da na shiga na gama